ai mana afuwa ya shek na yi kewar yaro na mun jima ba mu haɗu ba murmushi shek imam ya sake da Zoliya ya ce wani yaro kake nufi wanda ya hana ka nutsuwa daren jiya ko ko wanda kuke yin fira a yanzu prime minister ya ce dukansu biyun nake kewa shek imam ya ce yanzu na ji magana bismillah always mu je ka nuna min ɗakin da yaran yake amsa masa ido oke a tare suka mike tsaye tare da nafar upstairs tun kafin su karasa ɗakin suka soma jiyo kururuwar macijin yana gurnani shek imam ya ce da alama ya san da zuwa na murmushi kowannensu ya sake a bakin kofar ɗakin suka tsaya kafin su shiga shek imam ya dubi chef always na ji ka akwai yarinya a gidan nan ɗiyar mutumin da na ji ka kira da taj ko kafin always ya bashi amsa busman ya riga shi cewa ba ita kaɗai ba ce akwai sauran 'yan uwanta da ke rayuwa a gidan shek imam ya ce to ina buƙatar a killace su wuri ɗaya sannan a ja hankalinsu ta yadda ba za su iya su iya jin abin da yake faruwa a cikin gidan ba idan ba haka ba za su iya firgita a rasa gane kansu bosman ya amsa masa da to kafin ya dubi big guy please ka je wajensu ka aiwatar da abin da malam ya ce da sauri big guy ya nufi hanyar komawa downstay ya rage sauran su uku bismillah mu shiga daga ciki dafa kofar boss ya yi ta zuke a hankali kafin suka shiga ɗakin jin motsin shigowar su ɗakin ya ja hankalin salsabil da ke a tsaye kai idansa ga dubansu su na akan narkeken macijin da ke zarya a tsakar gadan wata iriyar kururuwa yake fitarwa yana huce gaisawa suka yi da salsabil daga bisani cif ya yi masa alama da hannu salsabil ya fahimci ƙarin bayani yake nema game da halin da jane snake ɗin yake a ciki ni kaina ban san me ke damunsa ba yanzu ya farka daga bacci yana huce zai iya yiwa saboda rashin ganin yar uwarsa a kusa da shi ne hankalin Firaminista minister hatim ba karamin tashi yayi ba sai yanzu ya ga girman macijin ya wuce misali shek imam ya ce saboda ni yake wannan hucin ku dan ba mu wuri zan fara aiki na babu musu suka fito daga ɗakin a nan sai flow suka tsaya suna jiran tsammani bayan fitar su ya rage saura shek imam da macijin a ɗakin toilet ya shiga jim kaɗan ya fito da alama alwala ya ɗauro bakin gadon ya tsaya tare da kai hannu ya damƙi bargon da ke a nannaɗe kan matres manyan addu'o'i ya soma karantowa yana tutofe bargon kafin ya fara yin karatun alkur'ani yayin da idanuwan shi suke akan macijin da ke ta kokarin sakkowa daga saman gadon hanyar guduwa yake nema sai dai ya kasa yin hakan saboda ɗaurewar da shek imam ya yi masa da karatun alkur'ani da yake yi bayan ya kammala yin kira'ar ya daddage ya haye kan gadon ya kifa ya kifa masa ya kifa mishi bargon a saman jikinsa ya daddanne shi da kafafuwansa da hannayensa ya bi ko ina ya dafe wata iriyar kururuwa macijin yake sakewa tamkar ana kona jikinsa da wuta hatta waɗanda ke a wajen ɗaki sai da suka jiyo sautin har sai da prime minister ya dafa kunnensa da tafin hannunsa jami'an da ke a kewaye da gidan da gudu suka shigo faɗin hannayensu rike da bindigo sun yi tunanin wani mugun abin ne yake faruwa daga saman beni bosman ya yi musu magana akan su koma bakin aikinsu hakan yasa suka juya da sauri suka bar ɗin. Shek Imam ya haɗa uban gumi zuba ta wanke fuskarsa duk da sanyin esin ɗakin. Ya ki sakin bargon da ya daddanna macejin, sai kokari yake yi don ya kubuce ma ɗauran da ya yi masa. Makoshin Shek Imam tamkar zai balle tsabar yadda yake ci gaba da karanta masa ayoyin Alkur'ani tare da addu'o'in karya sihiri. Ya ci gaba da tuttufe bargon da yake kudin da ne. Ba zato ba tsammani suka soma jiyo wasu irin muryoyi na bakakin shedanin aljanu suna faɗin kashe kaza mai Shek Imam. dole ka mutu tun da ka shiga sabgar mu za ka mutu da karfin hali Shek Imam ya ce idan kun gana mutu lokacin mutuwata ne ya yi don ubanku ni da Allah na dogara ba da ku ba raina a hannunsa yake ku ba ku isa ku cutar da ni ba face da izininsa kun san ba na jin tsoron ku tun fil azal bai karasa maganar ba sautin dariyarsu ya kara da ɗakin tamkar ana buga ganga Hankalin su bosman ya tashi matuka damuwarsu kada wani abu ya samu shek imam ci gaba da magana suka yi daga kausar murya suke faɗin mutuwa za ka yi shek imam ajalinka ne ya zo ka ya kai ka sani ba a shiga mun mu a zauna lafiya mun kashe ire-irenka da dama waɗanda suka yi ƙoƙarin yi mana shishigi shek imam ka daina janyo mana ayoyin alkur'ani ba za su taɓa yin tasiri a kanmu ba mu ba kalar shaidanan da ka saba konawa ba ne rantsa ido shek imam ya yi jin numfarfashi na kokarin jin numfashinsa na kokarin ɗaukewa tamkar an shaƙe masa wuyansa idanuwansa suka kaɗa jawar tamkar garwashin wuta sautin muryarsa da kir yake fita a haka yake kokarin ci gaba da yi masa karatun alkur'anin Allah sarki kai a can ko ɗaya ɓangaren na bai kwanta ba ina jin fargabar wani abu ya samu malamin nan mutumin nan fa ba ƙananan mutanen nan fa ba ne. shedanu bane salsabil ne yayi maganar Bosman ya ce ni kaina fargaba nake ji gaskiya akwai matsala kada mu jefa rayuwarsa a cikin hatsari duk maganganun da suke yi akan kunnen Chief Owis da Prime Minister Hatim jikinsu yayi sanyi babu mai magana a cikin su lokaci daya bugun zuciyar Prime Minister ya karo a rode furta ku bude kofar nan ya faɗa yana nuna kofar ɗakin da shi da sauri Bosman ya nufi kofar ya sanya hannu ya dafa glass din wani iko na Allah kofar take budewa gashi sun yi shiru babu motsin Sheikh Imam da kuma kururuwar macejin babu lafiya salsabil suka ka taimaka min mu buɗe kofar matsawa salsabil ya yi gaban kofar suka haɗa karfi shi da boss suka rinka bugun kofar taki buɗewa da karfi suke ambatan sunan shek Imam shiru bai amsa musu ba babu alamun motsin shi hankali a tashe Chief Owis ya dago da ido suka kalli juna shi da Prime Minister bana so wani abu ya sami malamin nan ne ne silar kiransa daga Sudan idan wani abu ya same shi ba zan ji daɗi ba zan yi da na sani always ya kamata ku yi wani abu akai damuwa ce karara akan fuskar hatim insha Allah uncle babu abin da zai faru da shi ka kwantar da hankalinka chief na karasa fadar haka ya nufi kofar ɗakin da sauri salsabil ya matsa ya matsa mishi hanya bosman ya ja da ya ja gefe daya bismillah ya furta da kyakkyawar niyya kafin ya daki kofar da kafadarsa nan take kofar ta zuge da gudun gaske ajiyar zuciya kowannen su ya sauke salsabil ya yi mamakin karfin owis a rasa wa zai fara shiga ɗakin kowa fargabar ganin abin da zai ta taras yake yi hatta shi kansa cif ɗin allah sarki wannan kenan allah sarki mu koma waiwaye obi international hospital emergency room abin da ya faru daren jiya da sa mubarak ya ɗauki Dr. Jazi zuwa asibiti tun kafin su karasa ya kira Dr. Fawan a waya ya sanar da shi game da zuwansu. Tuni nurses sun fito da gadon ɗaukan marasa lafiya motar suna yin fakin a harabar ajiye motocin asibitin sa mubarak ya fito jiki na bari ya cacibi dr jazz ya daura shi kan gadon a gaggauce nurses suka rungume shi zuwa emergency room fitowa mejo yayi daga front seat na motar ya bi bayan sa mubarak da ke tafiya yana nufar inda nurses din za su kai dr jazz duk inda ya gifta manyan likitocin da ke zarya a cikin girmamawa suke gaida shi a bakin kofar emergency room din suka dakata da yin tafiyar damuwar duniya ta ishe shi ya rasa ina zai tsoma ransa ya ji daɗi hakika ya ji takaicin bugun da ya yi majas bisa rashin sani yalla bai ka zauna mejo ne ya yi masa magana. yana nuna mishi waiting seat da ke jingine da bango girgiza kai sa mubarak ya yi ba zan iya zama ba idan har jas bai farfado ba ni kaɗai na san halin da nake da nake a ciki mejo ka taya ni da addu'a Allah ya sa yaro na ya farka ana so wani abu ya same shi cikin kwantar da murya Mejo ya ce sa insha Allah babu abin da zai same shi zai ji sauki ubangiji Allah ya bashi lafiya amin ya amsa mishi tunda aka shiga da Jazz cikin emergency room likitoci suka taru a kansa yanda ka san za su hana shi mutuwa idan ta zo daukar sa after sometimes amin after some minutes Dr. Fawan ya fito daga medical room din Sanya cikin shiga ta likitoci fuskarsa da face mask tun kan ya kara su wurin su sa mubarak ya yi hanzarin nufar yana faɗin fawan ya farfaɗo ko har yanzu a hankali dr fawan ya ce doctor ya ce dadi ka kwantar da hankalinka har yanzu ba mu yi nasarar farfaɗo da shi ba Jaz ya bugu sosai yanzu dai muna kokarin ganin mun yi mishi treatment ɗin raunukan da ke akan goshinsa insha Allah nan ba da jimawa ba zai farfaɗo ina da tabbacin hakan ya karasa maganar yana duban fuskar sa mubarak babu alamun zai kwantar da hankalinsa fuskar sa duk ta yamutse dr fawon bai yi mamakin ganin haka ba ya san da irin shakuwar da take tsakanin dr jazz dole ya damu duk da yana jin shakar shi sai da ya yi kokarin jaraba tambayarsa ya aka yi jazz ya ji mummunan rauni a saman gushinsa. kasancewar baya a cikin nutsuwarsa da kansa ya labarta ma dr Fawon abin da ya faru dafa kai fawan ya da hannu ɗaya tunowa da ranar da suka zo asibitin suka suka turke shi kan ya faɗa musu abin da Jas yake aikatawa shi kansa yayi tsammanin wani mugun abin Jas yake kullawa ashe ba haka bane sun yi masa mummunan zato riko hannun shi sa Mubarak yayi fawan ka taimaka min ban san ya sanyi ba ina jin fargabar Jas ya farfado ya juya min baya saboda bugun da nayi masa na san da kir zai fahimce ni na yi kuskure fawan na yanke masa hukunci cikin fushi ba tare da sauraron sa ba cikin raunin murya ya karasa maganar tsananin tausayinsa ne kama dr fawan hatta mejo ya tausaya masa dadi har abada bana tunanin jazz sai iya juya maka baya saboda ni shaida ne akan kaunar da yake yi maka balle kuma baka da laifi laifin shi ne da bai sanar da kai ba a matsayinka na mahaifinsa sannan duk abin da kai mishi dadi kai ne saboda baka son ya jefa rayuwarsa cikin hatsari ni a gani na kai abin da ya dace kowane uba na gari yayi shine ya tsaya tsayin daka dan ganin yaron shi bai ɓaci akan hanya ba tunda Dr. Fawan ya fara magana sa Mubarak ya nutsu yana sauraron sa Mejo sai faman jinjina masa kai yake alamar gamsuwa da bayanin Dr. Fawan sai da ya kai aya a maganar sa kafin Mejo ya dora da cewa yalla bai gaskiya ne abin da Dr. Fawan yake gaya maka kuskure da muka yi bisa rashin sani ne tunda kake da jazz baka taba nuna masa wariya ko a cikin 'ya'yanka ba sannan baka taba yi masa ko da tsawa bane dan yayi maka ba daidai ba dan haka bana tunanin jazz zai juya maka baya saboda abin da ya faru zai fahimce ka kuma zai gane kuskuren shi nan nauyar ajiyar zuciya sa Mubarak ya sauke fatan sa Allah ya sa maganar su Dr. Fawani ya tabbata dan baya son jazz ya guje shi saboda kaunar da yake yi masa Mejo ka kira layin zaki ka faɗa mishi muna a tare da jazz sai zuwa gobe za mu dawo gida okay sa Mejo ya faɗa tare da zaro wayarsa daga aljihu ya danna mazaki kira bugu ugu kafin ya yi fikin bayan sun gaisa ya isar masa da sakon mahaifinsu kafin daga bisani suka yi sallama dadi ku zauna mana ko za mu shiga daga ciki ne ka kwanta a rundunmu girgiza kai sa mubarak ya yi alamar a'a ba zan iya rantsawa ba na fi bukatar farfadowar jazz hankali na sai ya fi kwanciya gyada kai dr fawan ya yi bari na koma ciki dadi juyawa ya da sauri ya shiga medical room din sa mubarak yana a tsaye ya dan jingina bayansa da bango Mejo yana daga gefensa, idanuwansa sun yi musu nauyi, ga gajiyar hidimar shagalin da aka yi gabaci da damuwar halin da Jas yake a ciki. Akalla sun kwashi awanni a tsaye, dare ya nutsa sosai. A lokacin da ba su yi tsammani ba sautin muryar Jas ya kana da kunnuwansu, da karfi yake faɗin, Dadi zan yi maka bayani, ka daina buguna, wayo Allah kaina zai fashe, zafi yake min. Agigi ce, sa Mubarak ya nufi ɗakin da aka kwantar da shi da sauri Mejo ya take masa baya suna shiga suka tarar da Dr. Jazz zaune a tsakiyar gadon hannayensa biyu tallafe da kansa da ke nannaɗe da bandeji gefen gadon Dr. Fawwan ne a tsaye yana lallashinsa ka baki ɗaya ya barkice sai sambatu yake yi musu a hanzarce sa Mubarak ya zauna a gefensa muryar shi a raunace ya ambaci sunan shi Jazz son, har sai da ya firgita a jin muryar sa Mubarak a duburburce yake dubansa da rinannun idanuwan shi waɗanda suka yi jazir abinka ga da farar fata fuskarsa ta yi ja labbansa sun yi suntum fawon Allah ya bugu ba kaɗan ba ido cikin ido suke kallon juna I'm sorry Jazz na gane kuskure na na bugun ka da nayi ba tare da na yi bincike ba dan Allah ka yafe mu a hankali ya riko hannun Jazz a cikin nasa ya rike shi sosai babu alaman zai furta masa kalma sai faman jin numfashi da yake yi haɗi da limshe idanuwansa har yanzu allurar da Dr. Fawwan ya yi masa Ba bata sake shi ba da kyar ya iya buɗe baki ya furta me yasa ka buge ni dadi dama kai ne kake bibiya ta dadi laifin me na yi maka kai da kanka ka faɗa min ba za ka iya taɓa lafiyar jikina ba kuma ba za ka bari wani ya cutar da ni ba ko a mafarki ban taɓa tunanin za ka yi min haka ba sai gashi yau ka nemi ka raba ni da rayuwata a wahalce ya ƙarasa maganar yana fitar da huci girgiza kai sa mubarak ya yi hawaye tuni sun taru a cikin idanuwansa muryarsa a sanye ya ce jazz ba ba ne abin da ya faru rashin sani ne jazz kai ne tun farko baka sanar da ni game da aikin sirrin da kake yi ba a tunanina ka ɗauke ni kamar mahaifinka wanda ya yi sirar zuwanka duniya but why kake ɓoye min abin da ya shafe ka jazz ka manta alkawarin da muka ɗaukar wa mu? rintsa ido jas yayi ya suka so ma wanke fuskar shi cikin shi shekar kuka ya furta ban manta ba dadi kai hakuri yaya ois ne ya hana ni in faɗa maka shi yasa ban gaya maka ba na yi kokarin fahimtar da shi kuskuren yin hakan amma sai ya ce min kai ma ka san da kes ɗin yara jin wannan maganar ya sa hankalin sa Mubarak ya kara tashi a ruɗe yake kallon fuskar Jas tamkar yana karanto wani abu Mejo da Dr. Fawan suka kalli juna da alama sun yi mamakin cin abin da jas ya furta Da dafa kaisa mubarak ya yi da hannu da hannu ɗaya tunawa da zancen kes ɗin yaran da sojojin ƙasar ghana suka nemi hukumar sojin najeriya da ta karɓi kes ɗin daga hannunsu a lokacin ba su karɓi kes ɗin ba sai suka nemi hukumar isot da su shiga lamarin yaran bai taɓa su ba ko a hoto ya dai san da zancen sannan bai da masaniya akan aikin da always ya ɗauki jazz na kula da lafiyar yaran shi yasa aka samu matsala jinjina kai sa mubarak ya yi cike da dana sanin hukuncin da ya yanke masa jazz ina kara baka hakuri dan allah kada ka rike ni a zuciyarka da a ce ba na son ka wallahi ba zan damu da rayuwarka ba amma saboda ƙaunar da nake yi maka ne yasa har na yi maka shishi a tsanaki sa mubarak ya labarta masa duk abin da ya faru tun daga rana ta farko da ya fara jinsa yana waya a gaidin kan maganar kaji har zuwa ranar da ya yi masa laɓe a toilet ya jiyo shi yana faɗin a kashe ta jazz ka san ba mummunan abu kake aikatawa ba amma me yasa kake amfani da kalamai masu hatsarin gaske kamar kalmar kisa da na ji kana faɗi numfashi jazz ya ja kafin ya bashi amsa da cewa saboda yaya Ois ya gargaɗe ni akan kada na kuskura wani ya san aikin da nake yi ko da kuwa momina ne shi yasa nake yin amfani da waɗannan kalaman lokacin da ka ji na ce baya san baya san hanyar da zai kashe ta ba ina nufin ya san hanyar da zai magance matsalar ta a lokacin salsabil ne ya kira ni a waya ya faɗa min haukar Khadija ya motsa shine nake faɗa masa maganganun da ka shine nake gaya masa maganganun da ji ina yi wane ne salsabil shine babban cikin su a tare da yaran yake ba karamin mutum bane ya girmi yaya always Shiru sa Mubarak ya yi, still bai kawar da idanuwansa daga kan fuskar Jas ba. Ya jikin naka, ina fata babu inda ke yi maka ciwo. Daga masa kai Jas ya yi alamar e. Yunwa fa, bana jin yunwa, ina son yin magana da momina. Ba za mu iya kiranta ba a yanzu, ta yi bacci, sai zuwa gobe za mu tafi gida. Don dole Jas ya hakura da son yin magana da mominsa. A daren ranar Mejo, a rum ɗin da Dr. Jas ya zauna, shi kuma sa mubarak ya kasa tafiya ya bar jas kan kafadarsa jas ya daura kansa a nan bacci yayi awon gaba da su manne da juna a takaice kenan abin da ya faru daren jiya dangane da sa mubarak Allah sarki wannan kenan idan muka koma bangaren Sheikh Imam tun bayan da Chief ya bude kofar ɗakin nishi, kowa fargaban abin da idanuwansa za su gane mishi yake yi karfin hali Chief Owis yayi wajen zira kafarsa cikin ɗakin Ras ya ji gaban shi ya yi mugun faduwa ganin hular Sheikh Imam da Arab turban ɗinsa yashi akan fulo kamar an yi wurgi da su sun tarwatse ga takalmansa wari ɗaya a bakin gado wari ɗaya kan kafet a ruɗe cif ya wurga idanuwansa kan katafaren gadon da na shi lamarin ya yi matukar ɗaure masa kai ganin bargo lulluɓe da mutum kafafuwansa sun leko waje farare sol da su iyanik ɗinsa bargon ya lullube har ya bayyana lallausar sumarkarsa da ta tarwatse a saman wuyansa hatta gefen fuskarsa ta lullube Cif ya fahimci yaron ya dawo siffarsa ta mutane sai dai abin da bai gane ba ina shak imam yake saboda kwata-kwata babu shi a ɗakin babu alamar shi yalla bai lafiya salsabil ne ya ambaci haka yayin da yake shigowa ɗakin daga bayansa bosman ne da prime minister hatim suka shigo ɗakin suna ƙare ma ko ina kallo Idanuwan mai girma Prime Minister ba su sauka akan kowa ba, sai akan matashin da ke lullube da bargo. Tun daga kan santala santalan kafafuwan shi ya soma kallo har izuwa kan brown hair dinsa A rude furta, dama yaron mace ce ba namiji ba? Ya jefa tambayar yana duban su. Ba mace bace namiji ne. Yana da sumar kai ne, a cewar Bosman. Ni abin da ban gane ba, ina shek imam ɗin. Chip ne ya faɗa, yana bin ko ina na rum ɗin da kallo. Ni abin da ban gane ba, ina shek Imam, Chip ne ya faɗa yana bin ko ina na rum ɗin da kallo. Allah dai ya sa ba wani abin ne ya fara da shi ba, a cewar Bosman. Sun yi tsaye-tsaye cirko-cirko a bakin gadon fuskarsu da alamar ruɗa na rashin ganin shek Imam. Prime Minister ya kasa kauda idanuwansa daga kallon sumar kan Danish da yake yi. Ya kagara da san ganin fuskar shi. Allah sarki wannan kenan, to wai me ke shirin faruwa ne? Ina kuma shek Imam ya makale? Na ya tafi me ya faru da shi suna dai tsaye a bakin kofa aka yi komai har aka gama suka shiga ko da yake ba su ma san an gama ba shirin da suka ji yasa suka shiga to amma mai faru ma haɗu dai kawai a kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance na ku dan salma kuma wuce lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da uku gyaran murya shek imam ya yi musu idan kun gama magana ina jiran ku kun ajiye ni kamar buhun masara ya kamata ku bari in kammala aiki na in ya so ku yi firar taku gabaki dai suka sanya dariya banda chief da ya dan marmasa prime minister ya ce ai mana afuwa ya shek na yi kewar yaro na mun jima ba mu haɗu ba murmushi shek imam ya sake da zoliya ya ce wani yaro kake nufi wanda ya hana ka nutsuwa daren